Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Karhe biyar da minti goma sha biyar daga dakin magana na Studio Kalangu birnin Yamai babu shakka kuna tare da shirin muhawara na Studio Kalangu. Masu sauraro barkanmu da yau. Barkanmu da sake saduwa. An gaishe ku a game da kokarin da kuke yi wajen sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu da ke zo mu kai tsaye daga gidajen da takwas a bakin hulɗar Studio Kalangu a faɗin ƙasar Niger. Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu kan shafin mu na Facebook Studio Kalangu ko kuma kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan WhatsApp. Shirin muhawara Studio Kalangu Kalangu wannan karin za ya tattaunawa kan jagorancin matasa a jamhuriyar Nijar, alubale, matsaloli da cigaban da aka samu. Gurin kowane matashi a yau shine yin aiki na ƙashin kanshi don tsirar da mutuncin shi. Wannan kuma ya danganta da matashin da yake karatu ko kuma wanda yake koyan sana'a. kowanne daga cikinsu na da nashi tsari sai dai kashi mafi yawan tsare-tsaren da matasa ke son su yi na tafiyar hawainiya dalilin wasu cikas da matasan ke cin karo da su wanda suka hada da rashin samun tallafi ko na kudade ko kuma na mashawarta wanda za su fahimtar da matasan kan hangen da suke yi to domin tattaunawa kan wannan matsalolin wanda suke hana ruwa gudu kan jagorancin matasa da kuma duba hanyoyin samun mafita ya samu ka gayyato muku malam kane ka daure habibu tsohon shugaban kungiyar matasa 'yan kasuwa barka da zuwa fatima sahabi ta cibiyar mata production sun da zuwa fatima muna tare da falmata ta kungiya mai zaman kanta ong fan falmata barka da zuwa barka ka mun gode da kuka karbi goron gayyatar muhawar studio kalongo ni hawa usman kai inji muna tare da john biano Madalla ka mu tsunduma a cikin muhawarar sai ku gabatar da kungiyoyin naku da kuma a matsayin da kuke da shi mu soma da ku malam kane ka daure wato na gode na harko dai muna godiya da studio kalangu da ya bamu damar mu zo nan ne da mu tattauna cikin wannan zauren na muhawara bisa sha'anin shugabancin matasa na Nijar ni suna na kane ka daure Habibu tsohon shugaban yara matasa masu masana'antu na Nijar ni architect ne kamar muna harkan aikin ba da plan na gidaje kuma na da ma'aikata ta mu ta kan Mhm. fatima sunana fatima sahabi ina da ma'aikata zan ce mai kula da haraka fina-finai film ko emission hakan ga video ko radio da muke yi muna sai da ma gidajen television sai dai kabinan namu shi ya ba da karhi bisa ga kare haƙƙin mata da matasa da kuma abin da ya kunshi kare lahiya. Mun Falmata. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ni Falmata Usman nike muna aiki da gwiwa da ONG FAD. Mu shugabannin matan 'yan siyasa ne wanda ya kamata mu ba ma mata da 'yan matan siyasa horo bisa ga kaman a ba su tallahi su ta da kansu da kansu. Ni da kaina ma malaman lakwal ce kuma yanzu ina aiki a inara. To madalla mun gode sosai. To mu soma da ku wato malam kane shin yaya ne kuke ganin matsayi na jagorancin matasa a nan nijar To, kun san in ana so a yi zancen matsayin jagorancin matasa a Nijar, mhm. kaman sai an ɗauko shi bisa kan fanni-fanni kwa. Mhm. Saboda jagoranci yana da yawa. Akwai jagoranci kamar yadda kuka gai zan fara da wanda mu muke shi ne na jagorancin yara matasa na 'yan kasuwa. Mhm. Akwai jagoranci na harakan haraka siyasa. Akwai jagoranci na harakan ta da wani harkoki na society civil. akwai jagoranci na yara matasa ma 'yan makaranta akwai wasu ma da yawa bayan waɗannan wanda ake iya zana ba za mu komo bisa kansu ba mhm. abinda da ya kamata mu tattauna bisa kan shi ya ne ake gudanar da wannan jagorancin mi ake samu na ci gaba cikin shi wani canji adda kwai wani tallafi ake samu daga wurin ma'ikanta kuma ya ne su matasan nan suke samun karbuwa cikin harkokin da suke tahiyar da su kahin mu kai ga wa'annan mhm. kenan yanzu bangaren da za mu ɗauka shine wanda mu tattauna akan sa a yau matasa da jagoranci tsokaci a bangaren masana'antu kenan nan muke son ku ba mu kuma na tsokaci a kai a matsayin ku na tsohon shugaban kungiyar matasa haka ne yanzu dai kamar yadda kuka sani wannan kungiya wadda muka kawa an 2015 ne 2015 muka kawa ta wannan kungiya kuma ita ce kungiya ta farko wadda ta ba matasa daman su samu kadir su samu wurin da za su ta yi su yi defender ɗin intere su kun gane ko mhm. kuma su nuna ma wanda suka jima suna ɗaukan decision a wurin matasan nan cewa yanzu matasa sun samu shiri kuma suna da initiative suna da proje na harkar masana'antu sabida kun san can da a Niger matasa duk in suka samu diploma suka zo yawanci abin da suke ba karhi su je su nemi aiki gwamnati ya dauke su aiki kullum haka nan ne matasa suka dogara da shi to mu yanzu kamar ni kin yanzu shekara ta goma goma dai za a ci yanzu tun da tun 2008 zuwa goma sha ɗaya ni na kawo kamfani na kuwa lokacin da muka kama kamfanin nan wasu mutane dariyan mu masu ke yi saboda ba su yarda da haka nan ba suna tsammanin kamar cewa ba za mu iya samun nasara cikin burinmu ba amma cikin tahiya sai suka gane cewa mu muna iya ba kanmu aiki har ma mu kama ma wasu yan mu matasa aiki daga baya an samu diya wanda suka biyo mu suka yi kamar yadda muka yi alhamdulillah yanzu tahiya tana da kyawu don dan shine wani lokaci duk yawanci matasan wanda suke da kamfani nasu na kansu sai muka diba muka gani cewa babu wani kadar haka inda ya kamata a ce muna hitawa muna magana da sunan muna zuwa muna defandar ganyen tare muka ce ya kamata a sa kungiya a kasata to da aka sa kungiyar nan ni ne president na farko fi sabilillahi mun iske matsaloli da yawa saboda duk yawanci inda ake zancen matasa inda ake daukan decision matasa da muka tsaya muka diba sai muka ga cewa babu ma matasa ga wurin sam sam sam sam kamar ba matasa bane suke zancen abin da ya shahi matsalolin matasa cikin tahiyar da masana'antu dan shine muka kusanci shambur do commerce ko da yake dama ita ma shambur do commerce din tana cikin wanda suka kama mana ai kun san duk wanda ya zamanto harkan masana'anta ne gare shi ba zai dole karkashin ta ake mhm. kuma sai aka yi sa'a muka samu jagora Sidi Muhammad wanda yana son harkan matasa yana son ya ga cewa matasan Niger sun kafa masana'antu kuma suna cin riba abu kuma kasa ita ma tana cin wannan riban abin ya kama muna makasa kungiyar nan da muka zo mun iske matsaloli da yawa yawanci dai matsalolin da su matasan suke samu cikin gudanar da harkokinsu shine samun tallafi mhm. kamar ya zamanto suna wajen banki wajen etablissement de credit ana tallafa musu don su samu su yi investir da kyawu cikin masana'antunsu to wannan sai muka gani babu shi kamar yawanci in horko ne kake horkon eh, fara sana'a ne kake ba a baka yarda sai duk abin da kake so abin da ake ce ma. credit investissement na da d'activité kamar ba a samun tallafi to kun gani kan su kuma matasa ba wani abu ba gare su wanda suke iya su hara yawanci duka sabin diplome ne wanda an samu yanzu matasa wanda suka yi diplome da harkar kasuwanci sai yawanci duk wanda ba su yi lakwal ba ne suke harkar kasuwanci shi duk wanda ya yi lakwal sai ya ga administrator ko komi ya kamata ya zama cikin wani wuri a dauke shi aiki to yanzu don da aka samu matasan nan wanda suke da diplome suka gane cewa suna iya kawo masana'antu makarantu ai ya kamata a tallafa musu to mun yi kokowa diyawa nan wurin shambar da kuma kin ta kama wurin gwamnati ma an kama saboda mi yau in kun diba cikin kasashe wanga duka makwabtanmu ina ga a Niger ne kadai adda kai minister na entrepreneuriat da jeune idan kun gani wannan volonté politique ne gwamnati ya nuna cewa yana son ya kama ma matasa wala a samu ci gaba mm-hmm. to bayan haka nan akwai eh, agence agence haka diya wani maison de l'entreprise wani centre de gestion agréé da aka kakkafa duk su kama ma matasa mai har da yau akwai su waɗannan ana samun ci gaba cikin abubuwan da suke yi amma babu shakka babban matsala ta matasa ita ce samun tallafi a kama musu su samu kuɗi wanda za su sa cikin masana'antunsu don su bunƙasa activity inda suke develop. Madalla ƙane mun sake dawowa a kanku. E malama falmata shin a ganin ki matashi a yau Niger yana iya ya buɗa nashi kamfani da tashi sa'a kuma ya jaraba irin sanin da ke gare shi. lalle kaman a zaman yanzu dai matashi na niger yana iya buɗe kamfanin shi yana iya buɗe sana'an shi shi da kanshi tunda kamar wadda president kane hudi lalle a niger ne aka samu inda aka samu minister guda wanda ake kulawa da aikin matasan ga to ni kamar mm, a bangaren mu na ONG eh, Farm Action and Development kenan bangaren mata ne muke kula da shi lalle mu abin da muka dogara da shi ko hujjar da muka kama dai ita ce ma ayar dokan nan wadda ya kamata a ce iya mata sun jima cikin lakwal har zuwa ga shekara goma sha shida a sa su lakwal a kula da karatunsu kuma a sa su ci gaba lalle an san ba kowa zai ci ilimin emo eh, moriyan karatun shi ba amma zuwa ga shekara goma sha shida nan yau in yarinya bata ci ba a cikin lakwal za a koya mata aikin hannu za a koya mata abu iri-iri tunda Allah ya yi mutane da basira kala-kala wani ba cikin ilimin zai samu ba wani kuma yana samu cikin ilimin nan don mu mun rike wannan hujjan a tallafa ma ɗiya mata tunda duk wanda ake so ya zama entrepreneur ko ko jagoranci dai a gaba tun kasan shi sai an shuka sai an dasa shi da kyauta kwana in ba haka ba ko yayi ba zai ci gaba ba sai an girka shi an dafa mushi tun kasa haka an mai da hankali kan makarantu mm-hmm. a ganin ki kamar wani hanyoyi ne ya kamata matashi ya bi don ya samu ya cimma wannan gurin to hanya dai babba guda ce nasare ce sacrifice kashe kai sai ka kashe kanka duk wanda ya cimma gurin shi koko duk wanda ya cimma lalle masu hannu da shuni haka sai ka aiki sosai don ka je ka zamna ka ce kana jira lalle kana da digire ko kana da digirin digirgir bayyaci kai da kanka sai ka yi ma kanka shawara in bata ci nan ba ina za ta ci in baka tashi ba ba za a iya kama maka ba sai kai ma ka gwada kana da niyya sai ka gwada kana da niyya mun gode falmata mun saki dawa kanki eh malama fatima sahabi ta mata production shin kina iya gaya mana wani irin ayyuka ne kuke yi a ofishin naku to na gode hawa'u da kuka ba mu wannan dama na mu zo mu ga yi irin abubuwan da muke yi a nan ma'aikatan mu mhm. to shi dai kabine mata production haraka fina-finai muke yi kama film ne muke yi ko emission bisa ga abin ga haƙƙin mata mhm. da bisa 'yancin yara droit de l'enfant ko mhm. kuma bisa ga haraka kare lahiya surtu in aka ɗauki ta fannin ko gobara in ta samu ko accident in ya samu menene ya kamata 'yan ƙasa su yi ko ɗan adam ya yi ma ɗan uwan shi kahin a ce masu kula da wannan 'yan sami ko pompi kahin su zo me ya mhm, kamata ka yi na ka kare wannan mutum kahin mutanen nan su iso shi ma muna yin fina-finai na waye kai mhm. na mutane zuwa ga mutane a yanzu ma akwai emission mu guda bisa ga wannan da take nan tana fase bisa ga Niger 24 shi ne muke yi kuma bayan shi yanzu muna son mu yi wani dan fina-finai bisa ga haraka addini in kin hundi ba yanzu wannan tashin hankali da yake horuwa bisa ga yaƙe-yaƙe tsakanin ganin addinai addinai mm-hmm. shi ma muna waye ma mutane kai bisa ga wannan abu muna nan muna shirya shi mm-hmm. da ja har mun fara tournage in mai ba mu fara diffusion ba kamar wani bangare kuka hiba karhi wanda muka hiba karhi shine kare haƙƙin mata da na yara tunda yanzu in kika diba a Niger sai vrai an samu ci gaba kwarai bisa ga harkan mata me har yanzu in kika dauki fannin arman dole ko arman kankanan yara har yanzu akwai shi cikin wasu garuruwa shine muke nan muna yin emission na jayo hankalin uwayenmu na su bar diya mace ta ci gaba da karatunta mhm. domin diya mace in ta samu to gudan gida ne ya samu kuma in gudan gida ya samu gudan gari ya samu bisa ga haraka shi ma kare haƙƙin yara yanzu diba ba irin yaran da ake gani bisa titi su ne bara su ne wani sace-sace su ne wani shaye-shaye muna jayo hankalin uwaye shi ma bisa ga sukula da tarbiyyar ɗiyan nan nasu domin yaro in ya ɓaci gudan ƙasa ce ta shi mun gode sosai fatima president kane yau kamar kuna iya bayyana mana ina ne aka kwana dangance da makomar matasa a bangaren masana'antu to an kawo kamfanoni haka ajansu ajansu da wanda ke tallafa ma matasa yanzu kenan inda aka kwana inda wannan dama an bada ta na farko ka kyarkyara kamfani cikin kwana biyu ko kwana uku kuma ba da kuɗi diyawa ba don da da kahin kake samuwa ka kafa masana'anta ka taka ta kanka sai ka hiddo kuɗi makudai wanda za ka ba notar kuɗi wanda za ka yi hiddo su da sunan capital social na entreprise ɗinka mai amma yanzu kun gani wannan duka ba wasu yau da jikka goma sha bakwai da rabi sai matashi ya kawo kamfanin shi kuma sarlu société à responsabilité limitée unipersonnelle ko kuma sarl a 17500 alors que da ko miliyan guda gare ka kawo ma kamfanin ba ka iya shi bayan haka nan wannan agence agence in kamar yadda na gaya muku na eh, maison de l'entreprise suna baka daman su yi a ka lokacin da ka kirkira kamfanin nan naka kakkawa shi a tallafa maka akwai santar incubator da addakwai ba ɗaya ba ba uku ba har a university inda ma matasa ne addakwai 11 an kawo wannan santar incubator shi santar incubator kamar wuri ne haka inda ake nuna maka yadda za ka kawo masana'anta ka kahin ka kafa ta ma sai an yi maka horo na kirki wanda za ka sanin menene kake da bukata menene ka so kuma menene ka kwarewa cikin shi kahin kake kamfanin ka kenan kun gani yanzu inda aka kwana shine cewa matasa suna da damar su kawo wannan kamfanin mai amma shi kawo kamfani wani abu ne kuma ba da wannan kamfanin daman ya bunƙasa ka samu arziki ciki ka hidda ka ba gwamnati rabon shi dan ƙasa ta ci gaba shi kuma wani abu ne akwai kamar abin da shahi an kadireman ba da horo da ya kamata a ce ana yi ma matasa kamar kowane lokaci saboda shi ba da horo kun san yana tafiya da yanayin gari tunda yanzu in ya zamanto tahiya ta sake yanan gari ya sake dole ne a zo a gaya ma matasa ko dole ne a gaya ma masu masana'antu mhm. menene kenan da tahiyar da harkokin duniya duka gaba ɗaya don su zo daidai to akwai wannan yawanci muna samun karamcin formation cikin shi mhm. kamar yanzu a lokacin da kuke yi ita wannan kungiya mm. harkan kasuwanci yanzu da an san shi ne bisa matasa wanda ba su yi lokal ba mhm. a yin sai gashi an waye gari waɗanda suka yi karatu su ma sun mai da hankali ina mm. hulɗa ku tsakanin su waɗanda ba su yi karatun ba da na wanda suka yi lokal to lalle nan wurin akwai matsala ko ba gaskiya ba mhm. don mu dai kamar cikin association din association nigerian de jeune entrepreneur yawanci yara matasa wanda suka yi karatu su ne a ciki saboda su waɗancan wanda ba su yi karatun ba mhm. kamar in kun ɗauka akwai wanda cikinsu su sun kawo kamfani mai kamfanin nan yawanci etablissement ne sam kuma bayan haka nan akwai wanda su suna ma tahiyar da kasuwancin amma cikin informal ne don ka cikin kokowar da muke yi yau da kullum muna ganin shi in muka je wurin masu iko in muka je wurin masu dawa muna muna ce musu yana da kyawu a yi kokarin sensibilizan su matasan nan wanda ke cikin informal su shigo cikin formal saboda in baka cikin formal duk irin kuɗin da kake samu baka contribute da ci gaban ƙasarka don dan shi ne kokarin da muke yi kullum ya zamanto sun gane cewa in ka kafa kamfani yalla za ka yi samun ma partner na kirki don da yana kara maka credibility wannan kokowa mun yi ta yadda ya kamata da dai su zo wajen ku akwai hanyoyin da ya kamata ku zuku na musu bi ai daga bayan mu sai muka gane ba ma wai aikin mu yanda muka so mu yi shi ko ba ma shi bane muke yi sai muka gane cewa aikin mu na sensibilization ne kuna wayar eh mu wayar da kan yara matasa mm. kamar dun da mu mun kawo kamfanonin mu wanda deja alhamdulillah suna nan nan suna tahiyar da sana'a su babu damu ayyukan su me sai muka ga cewa duk yawanci wanda suke yo kusan mu suna son shiga association din nan mhm. mutane ne wanda suke neman a kawo musu haske bisa kan tahiyar da harkokin kenan kun gani da su wanda sun jima suna yi amma ba cikin ka'idodi ba da wanda yake so ya fara duk yawancin su suna to mu lokacin da muke aikin nake president association din nan dan mu gwada musu yanda za yi alhamdulillah diyawa mun gwada musu hanyoyin da za su bi kuma sun ji daɗi sun yi shi dan in dai in ka muku statistic ne ga lokacin da na fara tun 2016 eh, zuwa dai fayin 2019 in gama dai za a cadun da dozan ne mhm. alhamdulillah ko banza matasan da muka yi a kwamfaniya wanda suka kawo kamfanonin su sun hida ɗari amma wannan ba komi ba ne bisa kan wanda ke kyarkyar kamfanoni duk shekara sabida kamar misali da dje take bada bisa kan wani anket da suka yi tare da chamber de commerce duk shekara mhm. ana samun akalla kamfani wajen dubu hudu wanda ake kyarkyarawa wanda ake kawa sabi masu hitawa mai laihin abun wannan kamfanonin duk yawanci in aka kawa su kahin ake cewa shekara ta dawo ko shekara biyu in kun zo ba ku samun koda ɗari biyu wanda ke tsaye suna nan suna aiki sun rushe kenan har yanzu akwai kin yi zo muka ba malama fatima sahabi kin ji abin da president ya ce kullum sabbin sa'o'i suna hutowa ana kirkirowa kuna daga cikin waɗannan matasan da suka ke wannan kirkiran tunda wannan kamfanin naku na mata production sabo ne me ke sa a waye gari a iske shiru babu komi a ganin ki eh, ban gane kamar shiru babu komi ba a yanzu ce kamfanoni suna tsurowa a shekara sai a samu akalla kamfanin dama wanda suka wuto amma idan an yi tahiya aka komo sai ga kamfanin na yawancin su babu su kamar mene ne yake sa haka nan a ganin ki a matsayin ki na sabuwar da ta bude sabon ofishin en fait wataran kamfanonin nan kanana muna samun matsaloli ne na ɗaya akwai matsalar rashin tallafi mhm. tunda yanzu za ka buɗe taka ma'aikata yanzu a ce wani apple dofer ya hito ko ka je ka kai sai a ce wanga sabon kamfani ne ta kan yiwa bai kware ba cikin aikin nan ba a binciken a san kahin ka bude wannan kamfani ina ka yi aiki mhm. komi yana da horko zaman duniya mai sauran ma'aikatun nan nan ba su gane da ke wannan horkon da ka wara su baka taka shansa na ka gwadi kai ma naka kuzari mhm. naka iyawa mhm. a'a sai a ce wannan sabo ne bai kware ba ta yiwa bai da experience bisa ga wannan domin wani kuma rishin hakuri ne tunda wasu sun bude nasu kamfani ka huto daga wani babban kamfani ka ga wanda suke samun kuɗi sai ce ka zo ka yi naka in baka da haƙuri kamar yadda ɗazu malama falmata ta hodi shi cimma buri sai ka kashe kanka kuma sai ka yi dogon hakuri in baka da dogon hakuri ka ce a'a yanzu ka buɗe dole yanzu yanzu ka yi kuɗi ta wani abu bai mu da kanmu da muka buɗe mata production yanzu mun kai shekara cikin ta biyu muke da muka bude ko wurin zama ban da tunda da muka bude adres ta gidajen mu ce muka bada ko wurin zama ban da sai da wani bawan Allah <laughs> ya ce mana mu zo cikin gidan shi mu ya ba mu gidan shi mu zamna mu azak ma'aikatan mu to kin ga ba mutum duk yake iya samun wannan da zai tallafa maka ya ce maka kakka bani ko dala zamna cikin gidana ka nemi na mhm, mhm. ke ga ba mu biyan wuta ba mu biyan haya ba mu biyan ruwa saboda talikin nan shi ya kama mu me mutum nawa suke da irin wannan shansi da wuya wani shi ko hakurin ne da babu tunda fi sibilillahi Nijar muna da wannan matsala gashi abun kuma na uku baka yi nisa ba en po su hara damuwa jangali jangali a ah, shekara nawa da kuka bude ba ku biya jangali ba me mi kuka samu ballanta na ku biya jangali ke ganin ma matsala ce na hudu kuma akwai rashin formation tunda ke san zama cikin prive iyawa ce iyawa ce shi ma certe chambre de commerce da me yake da suna maison de l'entreprise sun kirkiro wani abun ga da suke da tanzanta ana formen matasa bisa ga entrepreneuria me wani bai da hakurin ya tsaya yayi suivre in wannan abu ya tsaya dauki wannan horon tunda horon nan ma tsawo ke gare shi in kace ka bi ta tashi ma wuya ne ke gare shi in baka da hakuri shi ke sa wani sai ya dekuraje kuma sai ya koma aikin gwamnati ire-iren waɗannan matsalolin su suke sa matasa suna sarewa falmata ong fad kuna tallafa ma matasa musamman ma mata Mhm. shin wani irin shawari kuke ba su don kar su sare su ci gaba da abin da suka so ma to <laughs> kamar wanda suka ce dai horo da tallahin nan shine matasa suke bukata kenan muna horon kaman ya mata da a bangaren mu bisan jagoranci don in ba a samu jagoran kwarai ba kamfani ko an aza shi ba zai yi ba kai jagora za ka sa mutane su maka jagoranci don gobe jagoran na ya komo gare ka nan an samu babban shugaba amma ka gwadi kai ne babban abu tana yiwa waɗanda a kasan ka sun hika jagorancin ma kuma kai ka aza kamfanin nan kenan muna musu horo bisa ga wannan falni kuma alhamdulillah na nan Nijar dai za a ce duka gwamnati ma tana tare da matasa bisa ga jagorancin matasan nan tunda ina shi har da rana an keɓe ai na sallan jagorancin matasa mhm. cikin mayu firme minister da president shi da kanshi kowa da kowa yana kamawa e balle ma bara na ga sallan bara an yi bisan agro business kenan ana nan ga sa sake hanyoyi ba sai an tsaya wuri guda ba bisa ga bangaren noma kiwo kasuwanci kala-kala da duk inda kake iyawa sana'ar da zaka iya aha duk sana'ar da kake iya mhm. kenan horon nan ne da tallahi tunda gwamnati ma tana tana goyon bayan matasan nan ina tsammani abin nan zai kyau a nan mhm. gaba to insha Allah mun gode sosai falmata mun sake dawa kanke eh mu koma wajen ku president kaman akwai wani tsari na iyali wanda tsari na, na kasar Amurka shin kuna da labarin shi ko kun taba samun garaba su shiga wannan tsarin ina da labarin shi amma ban samu damar shiga wannan tsarin ba ko da yake ma dai ban dai nema ba ko ba gaskiya ba abin da ya sa ban nema ba lokacin da ake neman shi kamar ni shekaru na sun dan huce ne don da ana son ƙasa da shekara talatin da biyar mhm. don ka ka yi shi amma yawanci duk wanda suke tahiya wurin harakan yali kinnan kan yali na can eh, ƙasa amurka kuma akwai yali na ƙasar senegal mhm. su biyun duka yawanci matasan nan da suke zuwa suke yin shi duk cikin kungiyar mu suke duk tare da su muke ko ba mhm. gaskiya ba wannan tsari ne na kwarai wanda za ya ba afirka dama don da ba nijar ne kadai ba duk kasashen afirka ne suke aika eh, kamar matasa fitacci haka wanda suka nuna kwarewa cikin domin mhm. sai a ɗauke su ashe a kai su exactement a ɗauke su ashe a kai su su tahi su je su samu formation cikin university american alhamdulillah yawanci duk wanda suka tai suka yi benefice da wannan program din in suka dawo kana ganin canji cikin rayuwarsu da canji cikin tahiyar da harakokin da suke yi dan akwai wanda lokacin sun da suka tafi amfulwaye ne kamar ma'aikata ne na wasu ma'aikata ma'aikatu haka mai aikun san shi abin da shahi harkan yali kamar karfafa shugabanci ne ake so a yi da matasa to yawanci in suka dawo sai ku ga tsarin su ya sake abin da suke da bukata in ba su nemi su shiga cikin wani harkan societe civil ba su gwani su nuna wani kwarewa su kina ganin sun shiga cikin harkan creation d'entreprise alhamdulillah akwai diya wanda suka je suka yi shi akwai example diya wanda nake iya ba ku kan na mata mhm. kan na mu maza matasa kuwa kamar yanzu in kun ba wurin harkar bangaren mata akwai tubarakalla hadiza maiga wadda take da harkan hadi line kinnan ko wanga gamin ma ba a jima ba ta cika falai da kongare wani tsari da ta yi kuma wannan kun gani in ba ta je bane da aka bata wannan horon na kirki a can cikin university na itazuni yawanci in ka tsaya nan ya baka samun horon nan da kyau don sun zo alhamdulillah suna kama kwarai cikin tahiyar da harkokin kasan nan ya cikin tahiyar da tattalin arzikin kasan mu amma ina so in dan kara wani abu kaɗan bisa kan wanda ta gai mhm. bisa kan matsalolin da matasa suke mhm. cin karo da su alhamdulillah gaskiya ni da je tana magana sai ni ga kaman dai tare da ita kullum muke reunion kwa don duk abin da ta gai inan su ne muke zanawa ɗai bayan ɗai mhm. muna gaya ma wanda ya kamata a ce sun kama dan harkoki su ci canza abu guda wanda tammance ina so in ƙara shi don tunatan da matasa su gane cewa ba wai wani bane ba zai zo shi ya ɗora ka maka kullun solution bisa mhm. kan matsala ka mu ma kanka matasa abin da ke hana ruwa gudu wurinmu mhm. shine wani lokaci mu tsaya mu yi aiki da ka'idodi wanda ƙasar mu tassa kamar kun san wani harakan empo harakan kes kinga da kuke gani duka abubuwa ne wanda in ka taho kana da masana'anta dole sai ka yi la'akari da su ka kiyaye in baka kiyaye ba to wani wuri ne za ka zuwa inda ka ji an tuke an shake ka dole ka ja baya ka bari amma in ka yi respectan ka'idodi na harakan tsarin entreprise kuma ka sa suriyo kamar yadda ta gai to alhamdulillahi sarta horko yana da tauri yana da wahala amma zuwa gaba za a ga hasken abu insha Allah shi ake hata mu koma wajen katon biyano kan mutu gaba madalla masu sauraron mu mu dawo nan cikin ɗakin magana inda muke ci gaba wato da muhawarar muta ta studio kilango shin malama falmata wani irin matsaloli ne matasa suke cin karo da su a cikin jagoranci a yanzu fatima sahabi ta ɗan tsokano muna kaɗan shin rage da kuke ma mata wani irin korafi suke kawo muku to korafin dai duka iri ɗaya ne kamar wada malama fatima ta haɗi da shi president kane e, eh, rishin horon nan da rishin tallahi ko kuma zance guda da firizidan kane hudi na wanga rishin ilimi mhm. kenan yau sai ka yi guzuri kai da kanka tunda waɗanda ke yi a cikin lenformel kamfanin su ba ci gaba wada ake so yanzu kamar zan ɗoki misalin yalin nan da kuka haɗi yarinya mace guda da ta ce tun ƙasanta tana girke wata halimatu jizika sambaize ina shi tun tana lisanta president ta zama ta parliamentaire ta depute wa'annan na yara mhm. kenan tun ta ɗauko tushe yanzu da baya ta tahi umarika ta samu tuta ta zo ita ba sai ta yi bukatan aikin gwamnati ba ko wani abu mhm. to yanzu wanda bai yi karatun lakwal ba ina za a iya ɗauka a kai shi wani senegal ko wani amurka a ce a bashi horo ko ana so mhm. kenan kullum sai dai a ɗauki waɗannan masu ilimin nan don shi kenan mu mun ce a da yara matasa maza da mata kuma dai matan dai waɗanda su ba su ci gaba da karatu aka tallafa musu dai suka kai har shekara goma sha shida kenan za su iya kai kokowansu duk inda ake so. ONG fada kuna shiga wurare ba ku tsaya a birni kaɗai ba kuna shiga ƙauyuka mhm. kuna yin aiki kamar kuna iya ku shaida mun idan kuka tahi bisa irin wannan misalin wani irin sako ne kuke kai ma matasa musamman ma matan wanda kuka hiba kare eh to muna shiga birni da ƙauye duka ko ina muna shiga muna waye ma mata kai muna waye musu ke maza da mata Allah ya yi mu duka daidai kenan mata ya kamata mu amshi incin mu duk abin da namiji ya iya yi mace za ta iya yin shi kuma mace idan ta so abu za ta yi shi da zuciya guda hamma wani bi in aka duba aka gani inda mace take jagoranci zai hi namiji tunda wani bi namiji zai yi kamar sa son rai haka ko wani abu mace kuma idan ta so abu za ta yi shi Allah da annabi don muna horo ka a mai da mata baya a bar musu armi tun cikin yarintansu wa'annan duka muna basu wannan horon eh malama falmata muna nan dai tare ke a wani lokaci an yi wata muhawara da na halarta tare da mata haka matasa inda suke aiki a cikin ƙungiyoyi masu zaman kansu mm-hmm. a nan gurin sai wata mace ta nuna mana kaman ko da yaushe ake yin wani sabga haka ta zuwa wani kasashen waje kawai misali wanda suke aiki cikin kungiyoyi masu man kansu mhm. sai a ce a kullum dai he wa'annan manyan lattijawa su ne za su jagoranta alhali kuma matasan suna nan ba a ba su dama su tai mhm. da na tambaye matan nan sai ta hurta min cewa kamar matasa ba sa biya a kuma dan alawarsu da ake badawa cikin asusu ake sawa da mhm. tura suke cin cotization matasan wannan nokewa suke ba su zubo wannan kudaden shi yasa ne su kuma da tahiya ta zo sai su tahi tunda su suke zuba kuɗin su mm. a nan gurin wani irin bayani zaki mana eh to zan ce ba nokewa ne ba tunda yana cikin kaman kalubalen wanda yake jima matasa babu jallin kwarai kamfani yana girgirwa kenan ba a girku ba da kyau balle a samu kuɗin da za a ci ana ajewa ana sawa don a yi irin wa'yan ga bukatun su kuma tsohin kanu an sani sun girku kamar da fatima ta hoɗi kullum sai a ce lalle tsohin kamfani su ne za a tallafa ma su ne suka iya komi yana da harawa kenan sai an girka abu ta kwana zai tashi ya zama na kwarai don muna son tallahin nan jean matasan aka musu tallahi lalle zan ce matasan yanzu tabarkalla manya za su gani ko kaka ne amma yau sai a tambaya a ce matasa su je ai akwai abin da ya yasa ake tambayar matasa kai babba ka ta an baka horo Allah ya aka ce mutuwa dai ba a san inda take ba bata da shekaru bata da wanga amma matashi zai hi samun lalle lokaci da yawa ba a san ba inda take dai yau aka ɗauki matashi mai shekara talatin aka ɗauki tsohuwa mai shekara sittin gaskiya ko ba a sani ba dai an san dai inda a avenir in zai hito gobe ko kenan wannan zance ana nan cuta ma matasa ne zancen wannan bai da gaskiya ko kaɗan. mun gode sosai falmata eh fatima sahabi shin ko kun taba samun wani taimako ko goyon baya daga gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni bisa ayyukan da kuke yi. to taimako dai bisa ga gwamnati ba mu taɓa samu ba. Mhm. daga gwamnati dai ba mu taɓa samu ba tun da mun ma taɓa ajiye wani dosiye na financement in wani film da muka yi bisa ga armen dole da ake yi ma yara minister la culture bisa ga yanzu ba bayani amma zuwa ga masu hannu da shuni eh, kamar lokacin da muka fara mhm. wanda ya fara tallafa mana shine suleiman mamman tsohon director na production na tele sahel shi ya fara taimaka mana da material abubuwan aiki mhm. da mutanen shi ma tunda shi ya ba mu masu muna filma shi ya ba mu masu muna lumiyar shi ya ba mu masu muna son mhm. da muka fara na biyu kuma shine dr al'ada mai polyclinic magori mhm. da muka fara kuma dr al'ada shi ya ba mu miliyan biyar ya ce muna gasu ku je ku soma ya ce domin shi kullum yana goyon bayan a ce ga matasa surtu mata ya ce da wuya ne kaga mata sun kirkiro kamfaninsu sun zo sun ce a'a su kansu za su yi ma aiki ba nema aikin gwamnati ya ce mhm. wannan abu yana ba shi shawa ya ba mu miliyan biyar ya ce ga shi ku tai da su da su muka fara duk abubuwan da muka yi da su muka fara kuma kullum muna musu godiya amma zuwa ga gwamnati a bisa ga yanzu ba ma gwamnati ba ko wannan manyan kungiyoyin da ake cewa organism international wani ambasada wani menene har bisa ga yanzu mun bamu samu tallafi na su sai dai in aka zo a yo maka letter a ce a da yake sabon kamfani ne muna neman wanda suka kware mhm. to kin gani a haka ko yaushe za a fara president a matsayin na tsohon shugaban kungiyar matasa kun shi irin koke-koken nasu menene ya kamata a yi don ya zamanto a ba su kwarin gwiwa ka a ga sabuntar su su ma a ba su dama su jaraba kwarewar su to lalle abin da ya kamata a yi kuwa mhm. kun san yawanci banki dun da ya matsalar da ya mhm. tallafi ne to kahin ake samun irin wannan dama cikin banki matasa su dora samun tallafi akwai abubuwan da ake ce ma fondo garan mhm. kamar yanzu gwamnatin Nijar yana iya keɓe wasu kuɗi haka wanda za su zamanto garanti don su bankin nan ko da ma sun ba wani matashi kuɗi in bai samu ba ya tahiyar da kasuwancin shi yadda ya kamata kuma ya biya eh, kan lokaci to su za a biya su wannan kuɗin nasu yawanci duk ƙasashe hakanan ne ake yi sai kuga abubuwa sun tahi yadda ya kamata amma alhamdulillah an fara irin tahiyar da wannan harkoki mhm. saboda akwai wata reunion da ake yi annual a chaque fois au niveau nan ga wajen uh, babban banki duka kwa bankin bankoki kwa mhm. euh, wannan komite kin nan da aka sa nan wurin komite ne haka na masu gidaje kaman patrona mhm. to cikin wannan komite kin an dauki decision wannan shekara cewa duk yanda za a ya kamata a sa wannan fondo garanti kin nan kenan kun ga in aka sa shi alhamdulillahi za a samu matasa su dora samun tallafi dun da shi dai ne babban matsala ko ba gaskiya ba mhm. bayan haka nan kamar kun san yawanci duk bankokin da muke da nan ga Nijar wanda suke nan su dai ne suka dan kakkame duk tahiyar da marshe finance kin kamar babu bankoki wanda Nijeriyan su da kansu haka suka yi yawanci banki ne wanda wasu sun hito daga wasu kasashe kamar wani Morocco ne menene duk yawanci su kamar bankin tarayya yawa to kenan kun gani yana da kyawu a ce kwai banki ta ƙasa ta kasa amma alhamdulillah in kuna su yi burkin shugaban ƙasa ma yake nan shi da kanshi yana tana jagorancin sa wata societe nan ta investissement wanda kaman patrona mhm. yawwa za su ne za su hiddo ma kuɗin wannan a ɗora ba mutane jari don su tafiyar da su kun san shi abu ba gaba ɗaya bane ake tafiyar shi yana da kyawu ma a je sannu sannu dan a gane mai da ake tattakawa alhamdulillah mu dai ga yanda muke gani sarta akwai kuka diya da muke yi mai ga yanda muke ganin ana ta ɗaukan reform ana ta ɗaukan engagement alhamdulillah saboda kun san akwai abin da ake ce ma doing business mhm. to Niger ko kowace shekara tana samun ci gaba cikin kaman klasman da ake yi na doing business shi kuma wannan doing business din nan yawanci menene yana ba da dama ne a san cewa cikin wacce ƙasa cikin wani gari ne a kenan ana kawo canji don saboda a kama mutane sauki bisa kan tahiya da masana'antunsu to amma a nan nijar alhamdulillah ko ba gaskiya ba me akwai wani abu wanda nake son in gai yau in kun diba in kuka tara matasa goma kuka tambaye su me suke son yi ba kamar da bane inda wani zai ce muku ina son in zama mai desa wani ya ce muku ina son in zama aboka ina son in zama architect yawanci dukansu yanzu sai ka ji sun ce muku ni ina son in kyarkyar kan mm-hmm. ina son in yi entreprise ita sai ka samu bakwai cikin goma na wanda za su gaya samu haka nan ina son sarta entrepreneuria yana da kyau amma yanzu cikin tsarin kasan mu cikin muwayen inda muke da cikin possibility inda ake samu bisan environment da zafer kun gane ko ba kowane matashi bane in ya hito za ya iya samu ya samu nasara cikin harakan da entrepreneurial me yasa ka haka abin da yasa ni hidi haka mun ga diya wanda suka zo suka yunkuro suna son su yi hakanan in ba su da horo kwararre kun gane ko akwai mutanen da alhamdulillahi kaman Allah ne ya yi su hakanan suna iya tahiyar da wannan akwai wanda su kuma Allah ne ya yi su sai ya kamata su kama ma wasu a mhm. tahiyar da abun don kenan in duka aka ce kowa ne zai zo ya kirkira kamfani abun baya tahiyar da bai tahiya yanda ake so kenan ba mu son a yi divertir in jeunesse nigerian autour de l'entrepreneuriat entrepreneuriat shi shine ke bunƙasar da tattalin arzikin ƙasa mm-hmm. amma yana da kyawu wasu su gane cewa il doivent être des cadres wanda za su zo su kama ma gwamnati aiki cikin administration mhm. kuma wanda za su zo su kama ma kamfanonin nan ma da aka kyarkyara aiki in kowa ce sai ya kirkira kamfanin shi akwai matsala mm-hmm. amma yana da kyawu wanda suka san suna da hali kuma suna da ilimi suna da horo kwararre na su tahiyar da masana'antu na yadda ya kamata su taho su kama mana saboda tattalin arzikin ƙasar mu. to madalla mun sake dawowa kan kane eh malama falmata kaman wani irin ci gaba ne aka samu a game da kaman girka masana'antu na ɗiya mata a bangaren kungiyar ku da yake ku kuna fafutukar tallafa ma mata ne karo eh to kamar in ce yanzu harawa ne tunda muna girka su ne bisa ga fannin ilimi yanzu kamar wadda president ya hudi kuma ba kowa bane sai ya zama entrepreneur a raba hannu wa'ansu suna iya taya sai aikin gwamnati wa'ansu suna iya zuwa su kama nan kenan mu a nan ong muna son mugaɗiya mata mun tada su mun ba su sa'a sun yi karatu ko sun daidaita ilimin su daidai gwargwado sun iya sana'a ko wace iri ce a ƙasa don gobe in suka tashi inda Allah ya ce za su ci nasu rabu sai su kama ba ha a ce wanga na iya ba ban iya wanga ba to kamar daga lokacin da kuka fara wannan aikin izuwa yanzu kamar a ganin ki an samu karuwa a an samu karuwa da yawa don yau mata in muka zo aka tara mata za mu gani da mata lallen an tara su daga ashe a kalli ganga ana kari ana dahuwa a yanzu mata suke zamna suna waye kai suna ba da shawara daban da wannan a kowane fanni in ta siyasa ce in ta kasuwanci ce in mata aikin gwamnati manya-manya ne sai ka ga lalle kanun mata ya waye ba irin na da ba babu wani abu a baya a yanzu an ci gaba an ci gaba mun gode president gane a lokacin da kuka yi jagoranci shekara 2015 zuwa yanzu a mhm. ganin ku wani irin ci gaba ne aka samu a bangaren matasa da masana'antu to bangaren matasa an samu ci gaba da yawa ci gaba kamar kusan akwai abin da ake ce animation na environment economic ko to lokaci eh kaman ya zamanto ana nuna cewa cikin tsarin tattalin arzikin ƙasa ana caɓa ana ɗan juya ana hada-hada to yawanci kun ga shi animation na environment economic shine hada-hadan yana da bukatan mutane wanda suke organizan wani fuwar suke organizan wani salon suke hmm. organizan wani forum kamar yanzu kun ga akwai salon de jeune entrepreneur akwai fonap akwai sanef akwai su diyawa duk shekara ana yin su yawanci duk matasan nan da kuka gani suna irin wannan tsarin tare suke da mu muna dafa musu kuma muna gayyato mutane don a kama wannan abin yayi kenan kun gani inda tun harko ba mu kafa wannan kungiya mu ba da ba mu samun wannan fasaha tunanin nan mhm. na mu kama ma matasa ɗai bayan ɗai su yi irin wanga tsari yanzu mu da muka yi shi a bara ai kun gani ministar ɗin namu na entrepreneuria da jean da ya ga cewa mu ma matasa muna yin shi su da kansu sun yi tsari nasu na kansu mana mhm. na salon de jean mhm. entrepreneur kenan alhamdulillahi abubuwan da muke yi suna nan suna kawo eh, canji suna mm-hmm. kawo sakamako mai kyawu bayan haka nan canjin da aka samu shine na kun san da kamar ba a yi ma matasa confiance kamar ba a ba su yarda bisa kan tahiyar da harkokinsu ta gaye shi ta ce yawanci kamar koman public haka marshe na gwamnati matasa ba su samu amma yanzu alhamdulillahi a da commerce ana formation da matasa namu na association mu kan harkar marshe public ya ne ya kamata mutum ya tattara takardun shi ya ne ya kamata ya hada komai da komai yanda zai iya samu shi ma ya ciro rabon shi cikin tsarin marshe na gwamnati matashi hamsin ana forman su kenan kun gani inda a ce ba mu kafa wannan association din ba da commerce ba ta ma san muna nan ba gwamnati bai san muna nan ba kuma bayan haka nan yawanci maganganonin da muke yi bisa kan abubuwan da muke da bukata ma'aikata yana kawo gwamnati yana ta kawo canji da tsari iri-iri shine ake ce ma reform da amelioration na environnement juridique et réglementaire kamar duk ka'idodi haka wanda ya kamata a ce an sa mhm. da sauki wanda ya kamata a ce an kawo na tahiyar da harkokin kasuwanci a Nijar kenan kun gani inda ba a samu masu magana da sunan matasan ba irin wannan duk ba a samu shi a wurin shambur de commerce din ma ita da kanta yanzu duk inda adda kai wani komite komite da wasu commission commission for example ni ina cikin commission permanent kamar conseil d'administration ne na chamber de commerce mhm. eh kuma menene wannan yake yana kaman gayin abubuwan da ya kamata a ɗauka wanda ke kawo canji cikin tahiyar da masana'antu me amma kun ga duk kullum in na zamana tare da su yawanci duk manya-manyan wanda kuka sani ne na sani amma yanzu muna da daman mu yi magana mu ce ga abin da mu matasa muke so a yi mana kuma alhamdulillah abubuwa da yawa da muka dan tura musu an yi aiki da su muna nan muna gani suna ta yi. eh malama falmata menene abun yi don ganin cewa an bunƙasa kasuwanci na matasa da jagoranci a cikin ƙasar Nijar? Abin yi shine na bi ta ɓangaren mata. Ba za a zo a yi sana'a iri guda ba, ba aka zo aka zamna wuri ɗaya ba irin na da. Sun zama kaman kamfani babba guda. kamfani kamfanin suka taru sai ya zama babban kamfani yanzu ko bankin gada aka ce na za a yi na patrona patrona iri-iri ne za a gamawa wanga ya sa hannun shi nan wanga ya sa hannun shi nan a tallafa wanga bangare a tallafa wanga bangaren madalla mun gode sosai falmata fatima sahabi a ganin ki menene abun yi dan ganin cewa an bunƙasa kasuwancin matasa da jagoranci a cikin ƙasar Nijar abun yi dai su president suna nan gayi sai dai a ce ya kamata gwamnati ta ƙara musu goyon baya kamar yadda ya ce wannan patrona inda ake so a kirkiro fi abu ne na yi domin wannan fanni ya ci gaba a nijar kuma abu na biyu da nake so in ƙara musu shine a bar zaɓe kamar bisa ga harkar entrepreneuria a hudda zancen siyasa a sa ƙasa gaba idan suka samu nijar ce za ta ci gaba idan suka haɗi nijar ce ta haɗi kenan a hudda zancen siyasa bari in taimaka ma wani saboda partin mu guda a'a nijar ce kamata mu sa gaba tunda ita ce muke so ta ci gaba kenan in za a tallafi a tallafa ma kowa duk wanda aka ga yana da kuzarin yi yana da zuciya ya nemi na kai to ya kamata a kama mishi ya kamata a bashi horo domin abun shi ya bunƙasa ya ci gaba mun gode sosai fatima president menene abin yi dan ganin cewa an bunƙasa kasuwancin matasa da jagoranci a ƙasar niger to alhamdulillah mhm. ai kun ga kowan gama da kuke shi ma a yi ne saboda muna nan muna sensibilization ne muna muhawara yanzu wani matashin yana can yana zamane in yana saurara sauraron mu na tabbata da tun gobe ko zuwa watanni mai zuwa kuna jin ya ce kai ni ya kamata in shiga cikin harkar entrepreneurial don da ya ji kokarin da mu matasa muke nan muna yi ya ji kokarin da ku journalist kuke nan kuna yi ya ji kokarin da gwamnati yayi da kamfanoni wanda aka kawa ajansu ajansu wanda suke tahiyar da bukatotin matasa don su cimma burinsu yanzu duka in ya zamanto duka actor sun gane wannan dan gaskiya ya kawo ci gaba kwarai zuwa ga matasa mm-hmm. le partenaire technique et financier kamar bank mondial in kun san en 2017 an yi wani abu da ake cema competition de plan d'affaires maison de l'entreprise wajen matasa dubu biyu na Niger tun difa sai nan su suka taho kowa ya kawo dosiye-dosiye in shi aka zaɓi matasa sun kusa wajen su ɗari biyu wanda cikinsu akalla kowa an ba shi miliyan goma zuwa goma sha biyar sun samu har ishirin da biyar kenan kun gani akwai wanda suke son kama to menene ake jira kamar kowa ya hiddo fasaha shi cikin abin da ka kware da shi ka nuna cewa alhamdulillah ka iya shi kuma ka rubuta shi bisa takarda cikin business plan da hujjoji ka je ka nuna ma ma'aikata yanzu haka cikin tsarin da muke ledo dosiye uver a chambre de commerce wagga shekara ma za a yi shi kenan alhamdulillahi harka tana nan tana canza komi yana nan yana gudana yanda ya kamata mu ne matasa yanzu ya kamata mu nuna cewa abinda aka kafa mana kin nan don mu samu ci gaba muna da bukatar shi kuma mu kama musu saboda komai ya tafi da kyau madalla mun gode a nan da muka zo karshen maharata studio kalangu ta wannan karan a madadin bakin namu kane kadore habibu tsohon shugaban kungiyar matasa 'yan kasuwa na kasar nijar da falmata usman ta kungiyar ong fad da fatima sahabi ta ofishin mata production ni hawa usman nake muku sallama akan inji muna tare da can biyano masu saurare godiya ta musamman zuwa gare ku da kuke biyar shirye-shiryen studio kalangu sau da kawa wanda suke zo muku ta hanyar gidajen rediyo 38 a fadin kasar Nijar sai wani lokaci insha Allah.